kina jin iska ma kuwa Milal ta sake furta hakan tana dan taba gashin Bilkis din Bilkis ta yi murmushi tana goge kanta da karamin tawul ta ce na wanke fa Minal ta dan yatsa na fuska gaskiya za mu fara biyawa salon it looks somehow please Bilkis Bilkis ta gama tsane kanta tana shafa lotion mai kanshi a jikinta ta ce je ki wanka please murmushi Minal ta yi kawai tana juyawa zuwa zuwa bedroom sake kallon gashin na ta yi a jikin miro ta gan shi tsaf-tsaf saboda ta wanke shi amma wai shine za su salon ko me za a yi masa haka ko da yake ta fahimci minal yar gayu ce ta karshe bini-bini a yi wanka a fesa turare shafa nan goga can tun bata saba ba har ta zo izuwa yanzu kaɗan ne bata iya ba a cikin gayun minal shi yasa nan da nan fatar jikinta ta yi fresh ta yi bulbul kirjinta kuwa har mamakin cikarsu take kamar wanda take zuba musu taki surar jikinta na ya mace ne kawai ke kara fitowa tana murjewa hakan yana da nasaba ne da irin hutun da take ciki yanzu sabanin da da take a wahale da kuma rashin kwanciyar hankali riga da wando Bilkis ta saka rigar ta sako har zuwa wajen gwiwarta sai gele da ta yane kanta da shi kayan ba karamin amsar ta suka yi ba kuma ta fito das da ita Minal ma kusan irin shigar Bilkis din ta yi riga da wando sai dai nata rigar bai kai gwiwa ba sabanin na Bilkis din karbi wannan kisa Minal ta furta hakan tana miƙo wa Bilkis wani glass mai kyau karba Bilkis ta yi ta fara juya shi a hannunta mun makarafa ki saka mu wuce Minal ta sake furta hakan lokacin da ta daidaita tsayuwar nata glass din miƙewa Bilkis ta yi tana dawo mata da glass din ta ce aje shi kawai Minal ba zan iya da shi ba Minal ta danyi murmushi ta ce me yasa ya cika girma da yawa Bilkis ta bata amsa kai tsaye haba mana kawata bari ki gani Minal ta furta hakan tana makala glass din a fuskar Bilkis. "Oh, masha Allah, kin ganki?" Dan hararar ta tai tana murmushi kadan. Tace ni dai ga ya mun ni dai ya min girma a fuska na Minal. Minal tace dan Allah karki cire. mu je ba dadewa mu yi ba. Bayan da Bilkis ta iya, haka ta biyo Minal din. Dan ta san Minal da naci idan tana son abu. Hakan ya tuna mata lokacin da za ta fara sa riga da wando ba karamin drama aka kwashe ba sai da kyar da su goshi Bilkis ta amince da sa wando hakan ma a ɗarare tun tana jin wani iri har ta zo ta sake kan irin wannan shigar direba ne ya ɗauke su a mota Minal ta sanar da shi wajen salon zai fara kai su ya amsa da to Allah sarki can ko kasar London shafa kirjinsa ta yi tana kai masa kiss akan nipples ɗinsa ta ce thank you Kabir Kabir da ya gama lugode akan safina yana shafa bayanta izuwa kugunta ya ce anytime sweetheart murmushi Safina ta yi tana kokarin tashi ta zan tafi dan bata rai Kabir yayi yana kau da kai Safina ta dawo da fuskar shi gare ta tana dage masa gira tace akwai matsala ne na rike ido yayi irin na tataccen in iskan nan yace haka zaki tafi ki bar ni baby limshe ido Safina ta tana kara kwantawa bisa kirjin Kabir har da sauki ajiyar zuciya tace ce no Kabir ya kamata mu kula sosai bana son mijina ya gano abin da ke faruwa tsakanina da kai hakan ba zai mana daɗi ba dukkaninmu alright amma yaushe za mu sake haɗuwa ina son zakin zumar ki sweet dan murmushi safina ta yi kafin ta ce a duk lokacin da zamu haɗu zaka ji kirana okay amma dan Allah kada ya dau lokaci kin ji yar dariya safina ta yi tana miƙewa kabir ya ce i'm serious baby wai baki san kin kara gardi bane me sirrin ne wai murmushi safina ta yi ta ce komai ba oh na gane duk wannan shirin akan prince ne gaban safina ne ya faɗi diram ta miƙe da sauri tana tsoron ya riga ta isa gida me za ta ce masa ina za ta ce ta je baby magana nake kabir ya sake furta hakan ko ta kanshi bata sake bi ba ta fara zira kayan da aka gama wurgar da su a tsakiyar ɗakin kabir na kwance na kallon ta har ta gama shiryawa ta juyo inda yake tana daga masa hannu ta ce bai okay ya furta hakan a takaice yana yin hamma hadi da miƙa tazi ta samu wanda zai kai ta gidansu tunda ta doshi kofar gidan ma take addu'ar Allah ya sa ya rema Yasir bai dawo ba a haka ta bude kofar falon nasu a hankali tana baza ido Turustai ta ja ta ta ja ta ciki a daidai lokacin da ta hango shi kwance kan Tresita yana kallo. Ji ta yi tsoro ya riske ta tashi guda, amma tunawa da ta yi ba haka nan suka bar shi ba, shi yasa kawai ta karasa shigowa tana kokarin sai ta kanta. Daga ina kike? Ta ji ya furta hakan ba tare da ya kalle ta ba. Murmushi ta sakar masa tana dago ledar da ta zo da shi na snacks. Ta ce kaga abin da na fito siyo mana prince. Ta ida maganar tana matsawa kusa da shi. Faɗan da ya so mata ya fasa yana kallon ledar a tsanake. shi ma bai wani dade da dawowa ba shi yasa sam ba zai fahimci tun yaushe ta fita ba bari na kawo drink sai mu ci ta furta hakan tana miƙewa wait ya furta hakan a nutse juyowa safina ta yi a ɗan tsorace tana komawa baya ta ce gani hankalinsa ga baki ɗaya ma yana kan kallon da yake ya ce daga yanzu zuwa kowane lokaci ban amince ki fita babu izini na ba sakin da safina ta yi tana murmushi ta ce wannan ma tsautsayi ne diya hakan ba zai sake faruwa ba good Yarima Yasir ya furta hakan Safina ta juya dan barin wajen. Dakinta ta wuce fuskar ta a kumbure tana jawo wayarta ta danna numban mom bugu biyu mom ta ɗauka tana murmushi ta ce mutanen London. Safina ta ɗanyi yake kafin ta ce mom an yi aikin da aka yi kan mutumin nan bai lalace ba kuwa. Gaban mom ne ya yanke ya faɗi rasta ce ke Safina kamar ya me kike nufi cike da takaici Safina ta ce yanzu nan ya rinka min faɗa yana bani command har da samun dokar hana fita ni gaskiya ba zan iya ba ke uwaki nace uwaki kin ji ko mom ta furta hakan tana ci gaba da faɗin banda shashanci duka yaushe auren naku da zaki ce kin fasa turo baki Sabina ta tace to ni dai ki magana a rufe masa baki ni ba na son takura yanzu kika yi magana kar ki ji komai za a rufa masa bakinsa ba zai dinka takura miki ba yes mom haka nake so daga nan dai suka fada wata hirar kafin su kai sallama yana kwance har yanzu bai motsa daga inda yake ba safina ta kawo drinks tana ajiyewa a gabansa ta ce yanzu muka gaisa da mu tana gaishe ka kamar wanda take magana da dutse haka yayi banza da ita bata kara ce masa komai ba kawai ta jawo snacks din tana turawa a baki duk da kaicin duniya ma ya ishe ta saukin ta daidai da ta je ta zazzage abin da ke damun ta shikenan ta samu salama can ko kasar Switzerland Bilkis ta yi mamaki kwarai da ta ga yadda gashin ta ya koma lokaci guda wani irin tsayi yayi na ban mamaki har gadon bayan ta yaje ga laushi ga santsi abin ya bata mamaki kawai sai kallon shi take ta miro minal ce ta matso tana dariya ta ce idan kin gama ganin sa sai mu tafi ko kunya ce ta kama bilkis tana miƙewa tsaye minal tace shi yasa na ce ki zo a gyara miki kai yanzu baki fi jin iska ba dan Allah murmushi bilkis ta tace ta ce shikenan kin fi ni gaskiya murmushi ita ma minal din tai suka bar shagon salon din bayan sun shiga mota ne direba ya ja su inda zai kai su wuraren bude ido na kasar Bilkis ta ga abin mamaki kala-kala har da gidajen tarihi sun je gaskiya ta ji daɗin fitar na, tunda ta zo ba ta yi fita mai yawo irin wannan ba shi yasa duk suka dawo gida a gajiye Musaf yana falo suka shigo hannayen su rike da leda ya miƙe da sauri yana karɓa ya ce sannunku nan suka baje su ma a falon Bilkis ta ce "Mu ba su dawo ba ne Musaf ya ce eh amma suna hanya Ok, bilkis ta amsa tana jingina da kujera bari na ga me aka kawo mana musaf ya furta hakan yana bude kayan da suka zo da shi bare chakulte yana jefawa a baki yace anti bilkis ni na san ke ce nan kika siyo min bilkis ta danyi murmushi minal ta ce dama ai ka san ni ba zan siyo wa kato ba tariya suka yi dukanninsu a haka su anti suka same su su ma zubewa kawai suka yi a falon suna hutawa kafin salar magariba ta yi kowa ya watse masu aikin gidan ne dai suka shigo suna kwashe kayan da suka zo da shi don ajiye shi a inda ya dace bayan salar magaraba anti zina ta miƙo Bilkis form na school din da za ta je wato na seminal da murna ta karba tana dubawa fuskar ta cike da fara'a ta ce mami gobe za mu je dariya mami ta yi kai Bilkis na lura kin kago da ki ganki a school dadi da ke jinsi ya ce ban ga laifinta ba bestie hakan ya nuna za ta yi abin da ya dace murmushi mami ta yi ta ce ni ma hakan na min daɗi wallahi bilkis allah ya sa a fara a sa'a kin ji amma na gode momi allah ya saka muku da alkhairi ya biya bukatun ku duniya da lahira amma suka amsa mata su duka tashi ta yi rike da fom ɗin ta wuce can inda minal ke browsing wani abu da ya shafi karatun su ta miƙa mata fom ɗin tana murmushi tsalle minal ta buga tana washe baki ta ce alhamdulillah bilkis na ji miki daɗi wallahi ita ma Bilkis bakinta har yanzu a wangale yake mutsabiyar ya leko saboda ihun da ya ji Minal ta yi kai wace wainar ake toyawa ne Minal ta mika masa fam tana dariya ta ce Bilkis za ta je school din mu wow masha Allah anti Bilkis Allah ya sa a fara a sa'a amin broda ta furta hakan da murmushi nan dai suka ci gaba da murnar su kafin suka koma kan abin da Minal ke nuna musu na wani sacin da ta yi washe gararan ranar kuwa duk suka yi shirin school dadi ne da anti za su kai su daga can su wuce wajen aiki dukkaninsu suna bayan mota bilkis kuwa sai murmushi take ita kadai ta kasa yadda wai ita ce a cikin uniform yau uniform din ma ba wai na kau na kauyensu ko kasarsu ba a'a na wata kasar ne ma daban abinda ko a mafarki ba ta taba tsammani ba kenan take kalaman yarima yasir ya fado mata a rai kin san yadda duniya take kin san yadda duniya take da fadi kuwa kin san yadda al'amuran duniya ke tafiya kuwa na fahimci kamar kuna wani yanki da ba ku san akwai sauran halittu a duniya ba ina so na taimaka miki ki zama mutum mai ilimi kamar kowa a wannan lokacin jikinsa jinsa kawai take amma ba wai don ta yadda ba domin gani take babu mutane masu yawa haka a duniya sai da ta tsinci kanta a masarautar su sai dai ganin wasu ƙabilun, na turawa ya kara wayar mata da kai tana jinjinin kudura ta ubangiji banda Allah waye ya isa ya yi haka sai fa Allah din Allah da Allah ɗaya mabuwayi gagara misali sun ɗau lokaci kaɗan kafin suka kai ga makarantar ta Suminal tun daga gate ɗin makarantar ma za ka fahimci ba karama ba ce manyan motoci ne kawai ke parking suna sauki 'ya'yansu anti da Bilkis ne kawai suka fita direct wajen shugaban makarantar suka je. Bilkis sai kallon su take a ɗarare. anti ta dube ta cikin harshen Hausa. Ta ce ki sake jikinki Bilkis, kada ki bari tsoro ya yi nasara a kanki. Wannan burinki ne ya kamata ki karfafawa kanki gwiwa kin ji Gyaɗa kai Bilkis ta yi a haka suka isa bayan an yi musu iso zama suka yi a gaban shugaban ɗaliban yana rubutu a takarda bayan ya dago ya dube su a tsanake anti Zinat ta gabatar da kansu David Bin ya dubi Bilkis kafin ya ce za a yi mata interview anti Zinat ta ce ba matsala alright David ya furta hakan yana kallon Bilkis ya ce introduce yourself please Bilkis ta dan haɗe kakkauran yawon da ya tokare mata makogoro tana dan matsa hannayenta kaɗan kamar mai jin sanyi ta ce I am Bilkis Musa mai lafiya good David ya furta hakan bayan Bilkis ta gama bayanin kanta daga nan ya jefo mata tambaya Bilkis ta amsa masa kai tsaye tambayoyi da dama ya rinka jifanta da shi Bilkis tana amsawa waje hudu ne kawai ta kakare cikin ɗari ta samu kusan tamanin David ya yaba da kokarin Bilkis matuka hakan ya sa ko jinkiri bai yi ba wajen sanya Bilkis a SS2 ajin su Minal. Anti Zainab ta ji daɗi kwarai kai tun ana interview ma take murmushi tana jinjina wa Bilkis sosai ta yaba da karfin brain ɗinta. Shugaban ya gama signing komai class kawai Bilkis za ta je. Fitowa suka yi Anti Zainab ta rungume ta suna yin selfie a tare kowa sai murmushi yake Minal ta zo wajen da sauri ta ce na kasa hakuri mami ni ma a yi da ni kafin mu je kafin mu ji good news tariya suka yi mata anti ta gama ɗaukar su kafin ta ɗauki Bilkis ita kaɗai ba tare da ta shirya ba. aikuwa kuwa ya yi kyau sosai, dama irin wanda baka shirya ɗin nan ba yana yin kyau. Wajen su dadi suka je, a nan ta bayyana musu nasarar da aka samu. Sun taya Bilkis murna sosai domin sun ji daɗi ainun. Daga nan Minal ta ja hannun Bilkis suka wuce class ɗinsu, shi kuma Musab ya wuce nasu section ɗin domin a primary sis yake. Suna hanya anti Zinat ta hau kan WhatsApp ɗinta. tana komawa sunan Prince Yasir tana kamo sunan Prince Yasir ta tura masa hoton Bilkis cikin uniform haɗi da takaitaccen bayanin nasarar Bilkis a wajen interview har da short video ta tura masa na Bilkis ɗin da ta dauka ta sani ba Dan yatsa na fuska ya Yarima Yasir ya yana tabe baki lokacin da ya gama kallon pictures ɗin Bilkis da Aunty Zina ta turo masa. Ko replay bai yi mata ba kawai ya sauka akan WhatsApp ɗin yana ajiye ta a gefe. Dayar wayar shi ta hau ringin. sai da ta kusan katsewa kafin ya kara kafin nan ya karata a jikin kunnensa cike da isa yake magana kamar baya so yalla bai na iso bafade Musa ya furta hakan cike da girmamawa alright come in Yarima Yasir ya furta hakan yana cire wayar daga jikin kunnensa Bafade Musa da ke bakin gate din gidan ya shigo kansa tsaye hannayensa rike da wasu kayan da Yarima Yasir ya umarce shi da ya kawo masa ta sallama a bakin ya shiga falon shi kadai ne sai shi kadai ne dai a gidan Safina bata nan a cewarta ta tafi wajen wata friend ɗinta da suke karatu tana masters ita ma so take ta jona masters ɗin kawai nan. zubewa ya yi cike da girmamawa ya ce Allah ya ja daren yarima barka da hutawa da fatan na same ku lafiya ya daka yarima yasir ya yi alamar amsawa yana dawo da hankalinsa kan Bafadi, ya karbi sakon da Musa ke miko masa sabuwar laptop ce da wasu tarkacen nasa da ya sa a kawo masa su ne a ciki dubawa yake a tsanaki har ya gama kafin ya dubi Bafadi Musa ya zaka iya tafiya mikewa Musa ya anatse ya ce godiya nake yin labai daga nan ya juya dan barin wajen Yarima ya sar nutsuwa yayi sosai yana connection system din nasa shawara kawai ya gama yankewa shawara kawai ya gama yankewa kansa tun daren jiya akan zai nemi aiki a nan kasar ta London baya jin nan kusa zai koma Najeriya kuma sai idan wani babban dalili ne ya mai da shi wajen haka kurum yake jin dadi da sakewa a nan London fiye da idan ya tuna masarautar su a duk lokacin da ya tuna sai ya ji wani irin kunci ya ziyarce shi tun kafin a kawo masa system din ma ya yi amfani da wayarsa yanzu sai yake son duba email ɗinsa ko zai samu wani sakon da wuraren da ya nema cikin hukuncin ubangiji yana budewa kusan duk inda ya nema an yaba da sa, kuma sun nemi ya je ciki har da babban kotun da ake ji da ita a kan faɗin kasar ta london riman yasir na ganin haka sai kawai ya zaɓi wacce tafi a cikinsu wato babbar kotun kasar zuwa jibi suka bukaci ya je yana da sauran time kenan ko da yake shi ba zai shirya ko yake shi ne zai shirya zai dai nema wa Safina school yanzu ta je ta fara masters kamar yadda ta bukata yana zaune Safina ta shigo da karairaya ta isa gabansa tana manna masa kiss a goshi tace barka da hutawa prince bai dago kansa ba amma ya dan girgiza kansa zama ta a a sa tana dan shigewa jikinsa tace mun gama magana da friend din tawa zuwa gobe za mu shiga school din da take yi ni ma sai na jona a wajen okay yarima ya yasir ya bata amsa hankalinsa akan system ɗinsa diya ta sake kiransa di dagowaye yana kallon da fuskar sa a haɗe bai yi magana ba am dama dama na ce su zamu hospital hospital kamar ya hospital yarima ya yasir ya bata amsa da tambaya safina ta ce mm, na ga kamar ba mu da lafiya ta ida maganar a rarrabe daura fuska yi sosai yana ɗauke kai bai ba ta bata amsa ba ya hau tattara system ɗinsa kawai yana shirin miƙewa da sauri ta kankame shi tana shirin yin kuka ta ce please cije lips ɗinsa yayi kaɗan yana janye ta daga jikinsa har yanzu bai yi magana ba kawai ya bar ta a nan yana wucewa ɗakinsa haushi ne ya kama safina ta yama za a yi zaman aure haka ba service haba ai ita ba dutse ba ce wallahi duk tana samun duk da tana samun abin da take so a waje hakan har yanzu bai gama gamsar da ita ba domin cike take da kishirwan yarima yasir a ranta ko da ya je yaje daki ma dafa kansa yayi yana jin wani irin takaici a zuciyarsa wannan wani irin abu ne mai kama da raini baya son abin da zai jawo masa raini kwata-kwata matukar bai nemo maganin da zai samu saukin abin da abinsa ba to kuwa ba abin da zai hana wannan yarinyar ta raina shi abin da ba zai so ba kenan duk da ba wani shauki yake ji a kanta kamar da ba amma duk da haka zai so ya san me yasa idan a kanta ne abin shi nan nadewa yake sabanin idan matan banza ne kawai sai abin ya zama normal gaskiya da matsala wayar sai dauka ya fara yin googling matsalar da ke damun sa amsoshi barkatai kawai ya ga google din na bashi tsaki ya ja yana jefar da wayar kwara a ce ya je hospital kai tsaye da wannan damuwar mikewa yayi ya shirya mikewa yayi ya shige bedroom ɗinsa don watsarwa yayi yana fitowa ya fara shirinsa shafshaf ya kwan ya kwashi wayoyinsa yayi waje tana falo ta sa kallo a gaba kayan da ta fita da shi tun safe har yanzu shine a jikinta Ba ta canza ba a dan zaman da yayi da Safina ya fahimci irin matan nan ne masu masifar san jiki wanda yake da nasaba da kazanta abin da ya tsana kenan fuskar sa a haɗe ko magana bai yi mata ba kawai ya fice daga falon Safina sai gilmawar sa da gani dan bata lura da fitowar sa ba saboda wani Indian series da take gani Jordan Akbar Yarima Yasir na fita Bafade Musa ya buɗe masa kofar mota. Dama ya shirya fitar tun da kafin ya shiga wanka ya sanar da shi. Ya zama cikin shiri sai da suka hau kan titi. Kafin Musa ya tambayi ina za su je. Yarima Yasir ya sanar da shi hospital ɗin da za su je. Yana shiga hospital ɗin ya haɗu da wani friend ɗinsa ɗan Pakistan, Zaid Musin. Prince Yasir ya furta hakan da murmushi suna gaisawa da hannu Zaid ya ce, "Dama kuna lekowa nan?" Yarima Yasir ya ce, "Ya, amma ban daɗe da zuwa ba." "Okay, kana da marar lafiya ne anan dan yatsu na fuska Yarima Yasir yayi yana girgiza kai yace no all right kana aiki ne anan Yarima Yasir ya tambaye Zaid yace ai tun last na fara aiki anan that's good mu sa zuwa office dina kamar ba zai bi shi ba sai kuma ya ga cewar koda bai je din ba koda bai je din ba dai dole fa lalle bangaren nasu zai je domin a bangaren da ya dace ya gani yake aiki kuma idan har yana son a yi masa duba mai kyau dole sai wannan hospital din domin babba ne ana ji da shi a kaf fadin kasar alright yarima yasir ya furta hakan a hankali tafiya suke suna dan hira sama sama har suka kai ga office din nasa patient ne da yawa ke jiran ganin babban likita haka zai ya rinka duba su ɗaya bayan ɗaya har ya gama yarima yasir yana gefe hankalinsa akan waya bayan ya gama da su ne zaid ya ce kai ne baka da lafiya yayi maganar daga sama dagowaye da sauri yana waro ido zaid ya ɗan yi murmushi